A jihar Imo an samu rarrabuwar kawuna akan umarnin hana fita a ranar Juma'a 14 ga wannan watan wanda kungiyar 'yan awarin Biafra ta IPOB ta ayyana a duk faɗin yankin kudu maso gabas akan ɓacewar madugun kungiyar Mr. Nnamdi Kano da kuma iyayensa waɗanda har yanzu ba a gano inda suke ba. I am Ezra Loveless we a Nigerian and an Igbo man. Based on the 14th that the IPOB has declared state at home. To me, I will open my business I will do my business as well that day. I will not duly recognize that day as a sit at home day in Wani ɗan kasuwa a Owerri, Mr. Ezalo Blessing Henry kenan na cewa, Ni ɗan Najeriya ne da kuma ɗan asalin kabilar Igbo. A game da ranar 14 ga wata da ƙungiyar IPOB ta ayyana umarnin hana fita, a gare ni ba shi da wani tasiri, saboda zan buɗe shagona in kuma gudanar da kasuwanci a ranar. Ba zan ɗauki ranar a matsayin ranar hana fita ba a ƙasar Igbo. Amma idan ka dubi lamarin ƙungiyar IPOB da ɓacewar Nnamdi Kanu, gwamnatin tarayya ta san abin da ya fi dacewa ta yi game da 'yan gwagwarmayar nan da ke yunkurin ficewa. Me yasa gwamnati ba za ta ɗauki matakan da za su kawo zaman lafiya mai ɗorewa ba? Ya kamata shugaban ƙasa ya ɗauki mataki, kuma kashe su ba shine mafi ala wajen magance rikicin ƙungiyar IPOB ba. Ya kira su kan teburin sulhu su warware rikicin gaba ɗaya. A nata ra'ayin kuma malama Muce Obialo wata mai sayar da abinci ta ce. Na chọmka Nnamdi pụta. Nnamdi dị anyị mkpa da anyị chọrọ Biafra ahụ ka o nwee ike wuya fita. Aga m n'ụlọ. Ta ce ina so a sako Nnamdi Kano daga duk inda yake yana da amfani a gare mu kuma muna buƙatar ƙasar Biafra. Saboda haka zan kasance a cikin ɗaka a ranar ba zan fita ba. sai kuma Emmanuel Michael wani ɗalibi ya ce, I'm a Biafran now sit at home. Ni dan asalin ƙasar Biafra ne, kuma ina imani da Biafra. Rana ta ce, kuma ba abin da zan yi, illa in zauna a gida. Kuma tun da akan mutumin mu da kano ne, zan zauna a gida. Kuma ga dai, because of Iwe Jim, ga ma no that home. Ni zan zauna a gida, in ji wani direba, Mr. Sunday Anuswanwu, saboda ina fushi. Zan zauna a gida saboda fushin da ke damuna. Kenan mutum guda wanda ya fito ya yi mana gwagwarmaya, kuma aka damke shi a ce ba zai magana ba ina so a sako shi a ranar shi dai wacce kuci joke ya yi ƙari a kan batun da cewa if i have anything doing i will go for my business but if i don't have anything doing i will still sit at home but for now i will have my business to go for that day. Ya ce idan ina da wata bukata zan fita gudanar da harkokina idan kuma ba ni da wata bukata zan zauna a gida amma a halin yanzu ina shirin fita gudanar da harkokina a ranar. Yanzu dai tun ranar Litinin ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Malam da Suki Galadanci ya yi gargaɗin cewa hukuma za ta cafke duk wanda aka tarar yana karya doka a game da umarnin hana fita a ranar Juma'an 14 ga wata. yayin wannan gargadin ne a taron haɗin gwiwan da shugabannin hukumomin tsaro a jihar suka gudanar a Owerri, babban birnin jihar, inda ya ƙara da cewa daga jiya talata hukumomin tsaro za su fara zagaye na nuna iko a sassan jihar don isarwa 'yan awarin IPOB ishara. na dai tuntuɓi shi kwamishinan 'yan sandan don nemo ƙarin haske a kan wannan batun amma sai dai ƙoƙarin samunsa ta wayar salula ya faskara alfonso sokorigwe muryar amurka daga Owerri, Najeriya.